Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na hantsin yau Juma'a biyar ga watan Mayu na shekara ta 2023. To bayan an sha labaran duniya, za mu kawo muku rahoto akan kalubalen da mata suke fuskanta wajen mallakar filin noma wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da suke samun kudaden shiga a ƙasar Ghana. Sannan muna da rahoto na musamman akan tattara haraji da yadda za a iya samun haɗin gwiwa tsakanin hukumomi da al'umma wajen shimfiɗa ayyukan more rayuwa sai kuma wato da kudaden harajin. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azu zan gabatar. Amma duk wannan sai bayan Ibrahim ya karanto mana labaran duniya kashi kashi na farko. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. mutane akalla talatin sun mutu a ƙasar ruwanda sanadiyar shekaruwa kamar da bakin kwarya da aka yi da kuma ambaliyar da ta biyo baya a cewar jami'ai jiya alhamis tuni dai ƙasar ta fara biso na jam'i ga mamatan akasari a lardunan da ke arewaci da yammacin ƙasar yayin sujadar bison wadda ta game da kuka da kalamai iri-iri daga 'yan uwan mamatan an binne gawarwaki goma sha hudu a wani wuri mai tazarar kilomita sha biyar daga ribuvu na yammacin rwanda wata igiyar ruwa mai karfi ta banke mu sai matata ta saki abin da muka rike don kan ruwa ya ja mu ƙarshen ganin matata da rai kenan a cewar wani magidanci yayin da yake bayyana lokaci na ƙarshe da matarsa mai shekaru 26 wadda aka binne jiya alhamis jinjirinsu mai watanni shida bai mutu ba ministan tsaron isra'ila jiya alhamis ya ce ta iran ta mallaki isassun uranium da aka iza waɗanda za a iya yin makaman nukiliya har kamar biyar da su sannan ya gargaɗi ga iran cewa muddin ta iza uranium zuwa matakin mahaɗin makamai tufa a yankin a ta bakinsa zai kama da wuta kalamansa sun yi daidai da damuwar da al'ummar duniya ke nunawa musamman cikin 'yan watan da wato watannin da suka gabata game da iza uranium zuwa matakin mahaɗin makamai fiye da yadda irin ta taɓa yi a baya ƙwararru sun ce jamhuriyar ta musulunci na da isassun makamashin ƙirƙiro makaman nukiliya da dama idan ta ga dama kar a yi kuskure iran ba za ta gamsu da makamin nukiliya ɗaya ba a cewar ministan tsaron isra'ila ya of galan jiya alhamis yayin wata ziyara a birnin athens na kasar girka jami'an gwamnatin amurka sun ce ba su iya tabbatarwa ko da gaske ne jirage marasa matuka sun kai hari kan fadar shugaban rasha ta kremlin kamar yadda rasha ke ikirari ba mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa ta amurka john kirby ya gaya ma manema labarai a fadar shugaban amurka ta white house jiya alhamis cewa babu ƙanshin gaskiya a zargin kakakin fadar ta kremlin dmitry peskov cewa amurka ta tsara wani harin jirage marasa matuka kan moscow shekaran jiya babu hannun amurka wannan al'amari ko muskala zarartan sabanin karerayin da pesco ya ta zubawa karerayi ne kawai a cewar kebi rasha ta yi zargin cewa ukraine ta tura jirage marasa matuka makare da bama zuwa fadar kremlin a wani yunkuri na hallaka shugaba vladimir putin to amma jami'an gwamnatin ukraine sun ce ba su kaddamar da harin jirage marasa matuka ba kuma wannan al'amarin ka iya zama wani sharri na rasha don ta samu abin kafa hujja ta ci gaba da tafkata asa a wannan yaƙi da putin ya yi kan ukraine To nan da ɗan lokaci kalilan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana. Inda rashin samun gonaki yake ɗaya daga cikin matsalolin da mata masu sha'awar yin noma ke fuskanta. Ummu Idris da ke yin noma a Ejura da ke yankin Ashanti ta ce tana fuskantar kalubale da suke hana ta bunƙasa aikin gonanta. Hamza Adams yana ɗauke da ƙarin bayani. aikin gona shine kashin bayan tattalin arzikin ghana inda kashe 45 cikin 100 na al'umman kasar ke dogaro da shi wajen kula da kansu a cewar hukumar shirin samar da abinci ta majalisar dukkin duniya wfp a takaice sai dai a akasarin manoma musamman mata suna yin aikin ne cikin manyan kalubale Ummu Idris wacce ke noman wake da masara a ƙauyen Ijira a jihar Ashanti da ke kudancin Ghana ta ce ba ta da isasshen filin da za ta fada da aikinta kuma akwai yiwuwar ma ta rasa filin mai girman eka tara da take nomawa. Filin da nake noman nan na hayawa ne. Ba na bane na haya wurin wanga eka shida na haya nan ga eka uku. Ciki kuma nake duban yarana wasu na zuwa makaranta. wani biyu filin nan kana ya kana hayawa mai fili ya taso rana da yawo ya zo ya karbi filin shi in ya karbi filin shi kan wani fili kuma za ka zauna galibin filayen da ake noma a kai a ghana mallakin sarakuna ko wasu shugabannin zuri'a ne mata ba su cika samun ikon mallakar fili ba sabida ana ganin su aikinsu kawai a cikin gida yake daga cikin matsalolin da mata manoma ke fuskanta a ghana akwai rashin wayar da kai da rashin ilimi da kuma rashin samun tallafin bankuna. Eh, loan din da mata ake ba da ya taimake mu mu kuma ba mu samu saboda shi ba mu taba sa kwadon mu ciki ba muna dai yin abin mu gwargwadon karfin mu don ko mugun sama ba mu samu. jami'ai a ghana sun ce daga cikin dalilan da suka sa mata ba sa samun tallafin aikin gona akwai rashin kafa kungiyoyi na haɓaka aikinsu sannan gonakin da suka fi nomawa kanana ne banki yana da wuya ya doki kudi ya ba mace wai ta yi aikin gonanta kan kuma banki ta ba manomi kudi ya kara a cikin gonan shi sai in manomin na da abun da zai ba banki wanda turawa ke ce ma collateral to mace filin ba nata ba namijinta ne in an kawo takardun filin ba sunanta kai shi yana da wuya banki ta ba ta wannan jari duk da cewa gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen baiwa mata damar maki cikin harkar noma a ƙasar wasu manoma na fatan ganin gwamnati ta samar da wani tsarin da zai baiwa mata damar fadada harkar su ta noma ta hanyar samun musu filaye hamza adam voa daga kumasi ghana a gaida hamza adams Yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya. Da Aisha, 'yan sandan Belgium jiya Alhamis sun kama wasu mutane bakwai da ake zargi da goyon bayan kungiyar ISIS kuma suke shirin kaddamar da wani hari na ta'addanci a cewar masu gabatar da ƙara. Kusan dukkan waɗanda ake zargin 'yan kabilar Ceceniya ne kuma uku daga cikinsu sun mamallaki takardun izinin zama 'yan ƙasar ta Belgium. a cewar masu gabatar da kara a wata takardar bayani 'yan sanda tare da rikiyar jami'an tsaro na musamman sun kai samame a wurare tara da ke wasu garuruwa a yammacin belgium a wani aikin bincike ƙarƙashin wani alkali mai bincike wanda ya ƙware kan hanyoyin bankaɗo harkokin ta'addanci a ƙarshe wasu manyan jami'an china pakistan da kuma taliban na afghanistan za su yi wata ganawa ta kwanaki biyu daga yau juma'a a birnin islamabad inda masu lura da al'umura ke sa ran samun ƙarin fahimta game da manufar china a yankin ministocin harkokin wajen china king da na harkokin wajen gwamnatin taliban amir khan za su gana da jami'an gwamnatin pakistan al'ummar duniya dai ta tsani tsauraran matakan da taliban ta ɗauka kan mata da sauransu baya ga ƙoƙarin ganin ta ƙarfafa gwiwa ga al'ummar duniya kan batun tattaunawa da taliban china tana kuma goyon bayan batun ƙarfafa gwiwa ga ita taliban din wajen abin da ta kira kafa gwamnati mai tafiya da kowa da tafi da gwamnati mai sassauci da kulla dangantaka da kasashe makwabtanta da kuma dai yaƙi da ta'addanci gadan-gadan. Fadar shugaban Amurka ta White House ta gayyaci jagororin kamfanonin da ke kirkiro na'urorin lataroni masu tunani jiya alhamis yayin da gwamnatin biden ke kokarin bullo da ka'idoji da kuma yadda gwamnati za ta sa ido kan wannan bangaren kimiyya da fasaha wanda ke iya zama fa'ida da kuma jidali ga al'umma shugaban ƙasa da mataimakiyar shugaban ƙasa sun bayyana ƙarara cewa muddin ana so a amfana da fa'idojin da ke tattare da fasahar na'ura mai tunanin tufa dole ne a magance haɗuran da aka gano da kuma waɗanda ka taso nan gaba waɗanda na'ura mai tunanin ka iya yi ga tsaron lafiyar mutum da al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya a cewar wata takardar bayani ta bayan ganawar takardar da ta ci gaba da cewa haɗuran kuwa sun haɗa da na lafiya tsaro 'yancin ɗan adam sirrin mutum ayyukan yi da kuma demokaradiyya. an gaishe ka Ibrahim ka almasi garba da ka karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa nan muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman akan tattara haraji wanda Zainab Babaji ta haɗa mana. A duk faɗin duniya hukumomi na tinƙaho ne da harajin da take tattarawa daga al'umma don aiwatar da ci gaban ƙasa. Haraji wasu kuɗaɗe ne da 'yan ƙasa ke baiwa gwamnati ko hukuma ƙarƙashin doka wanda su ne gwamnati ke amfani da su wajen biyan ma'aikata, gina hanyoyi, makarantu, asibitoci da sauransu. Hukumar tattara kuɗin shiga na jihar Filato ita ce ke da alhakin samar wa jihar kuɗin shiga ta hanyar karɓar haraji. Tun bayan da hukumar ta gyara tsarinta na amfani da na'urorin zamani zamani don sauƙaƙa wa jama'a hanyoyin biyan haraji a birane da karkara. Jihar Filato ke samun biliyoyin naira kowace shekara. Shugaban hukumar Mr. Dashe Arlat ya ce a shekara ta 2021 jihar ta tattara kuɗin shiga har naira biliyan 20 inda ya ƙara da cewa a watanni uku kacal na wannan shekara hukumar ta samu naira biliyan 7 inda yake da ƙwarin gwiwan hukumar za ta cimma burinta na samun naira biliyan 26 a matsayin kuɗin shiga na wannan shekara. Mun samu wajen 7 billion already in 3 months. Ya nuna cewa by the end of this year ya kamata zamu iya mu wuce target namu ma to da yake naga kaman kana jin daɗi yanda ana samun kuɗaɗe sosai a jihar plateau amma ka gamsu da yanda gwamnati suke amfani da kuɗaɗen nan ma al'umma wajen gina ƙasa kila ko samar da ababen more rayuwa wa al'umma kwarai don kuɗi daga eh, oil babu kuma mu wannan a plateau ai eh, abin da is evident gashi nan kusa da mu shine overhead bridge da an yi ba british american nan uh, schools an gigina su hospitals kwanan nan za a mika mulki kun yi la'akari da dimbin bashin da ake bin jihar plateau ta yadda za ku nemo hanya musamman wannan shekaran na biyan waɗannan basussuka to <laughs> ai shi shi shi bashi da kin kwana bashi ne dole za nema hanyar da za za nema biya amma wannan nawa is to make sure mu internal da mu nema akwai other sources of uh, income na government wanda za a yi akwai federal babban matsalan da uh, mutane ke samu musamman na wajen bada wannan haraji shine za ka ga jiha ta zo za ta karbi haraji karamar hukuma za ta karba uh, kamar kwanan na abin da na lura da shi idan ka yi parking a nan karshen terminus za ka karbi receipt idan ka je can karshen terminus ta wancan bangare sai su jami'an ku ce sai ka sake bada receipt in ba ka ba ba za su baka wurin da za ka yi fakin ba kuna lura da irin wayannan domin mutane su ji daɗi da sauƙin biyan haraji park and pay da ana yi da mumin ka parking wani guri kana tashiwa zaga biya idan ka je ka sake ka parking wani guri su ba su san da wannan parking da za su kai baya idan har ka rike receipt din ranan ka ba su idan ka kai can dole ka sake biya dole zaga sake biya abu da masu mu yi yanzu muna so mu using technology now za ba da receipt da za a ce baby eh, wannan receipt zai doke ka maybe 3 hours ko for the whole day akwai wasu man da baby suna da shops za su iya saya receipt ma na one month ma so da ya zama wurin parking nasu amma idan kana da idan ka parking ka tashi ka je ka parking a uh, fresh place dole ka sake biya mafi yawan waɗanda ke biyan harajin ma'aikatan gwamnati ne da ake cire harajin kai tsaye daga albashinsu sai kuma 'yan kasuwa da masu manya da ƙananan sana'o'i da sauransu Na tattauna da wasu 'yan kasuwa don jin ko sun gamsu da yadda gwamnati ke karba da sarrafa kuɗin harajin? Sunana Zakariya Ahmad Abdullahi. Mhm. To na san kasancewa gwamnati tana karban haraji musamman a wurin ku al'umma. Eh gaskiya haraji muna biya amma ni ban gamsu da yadda gwamnati take ka dan bana gani. Idan ka ce baka gani kaman kenan baka bin hanyoyi ba ruwan sha ba. Duk babu babu sai dai biyan harajin kawai da muke amma magana dai mu ga aiki a hannun gwamnati mu ce wannan eh mun gani gani ya mun yaba a ba ma gani gwamnati na cewa tana yin hanyoyi a cikin nan jos mun san akwai hanyoyi akwai makarantu da sauransu duka wannan ba da harajin ake yi ba Kai ni ni ban na daɗe da bona danga wata sabuwar kwalta ko kuma an yi gyara sai dai gyaran wani lokaci akwai zamanin da tinubu zai zo nan garin an dan gyara hanyar masallaci na dan gani shi ma yan faci faci akai banda shi ni ban ga komai ba to ta ina kake ga gwamnati kamata ta gyara a gyara wajen gwamnati ranke yana da yawa domin ga hanyoyi ga ruwa duk ba a yi ba. Kana ga idan aka idan gwamnati tana yin waɗannan ayyuka ku masu biyan harajin nan za ku biya ba tare da matsala ba? A ranke da dama in dai za mu biya haraji mu gani a ƙasa ai kowa zai farin ciki da cewa eh ya biya haraji amma ga abin da ya gani wannan ba wani abu. Sunana Naomi. To ya kuke biyan wannan haraji? Muna biyan na state government kuma muna biyan na local government kuma muna biyan na kasuwa. Na state government muna biyan 5,000 sai na local government ba particular price za a duba shagonka ne a ce na ne za ka biya na ne za ka biya su ne za su fada na za ka biya yan duba shago din. kin gamsu da abin da ake karban irin wannan haraji ana yi kuwa. na na kasuwan na ya fi shekara talatin muna biyan kudi ne kai bamu ga da suke mana ba ba kya ganin kamar ana amfani da wannan kudin domin kila ko kwashe shara da kuke tarawa a tsakiyar kasuwar terminus i don't think so don ya kama gwamnati ma na cire kudin kwashe shara ai yana na cikin budget da suke sa wato kuna dai bayarwa ne ba don kuna jin daɗi don zaman lafiya don baki bayar da kudin nan ba ko baka bayar da kudin nan ba za a zo a rufe maka shago ana yin barasin naka a kasuwa to me kike so ita gwamnati ta yi saboda ki ji daɗin ba da kudin haraji ina so gwamnati in suna karɓar kudin nan su dinga yin aiki da shi ana mana gyara ana share mana guri akwai security a gyara mana kasuwa mota ya wuce abubuwa ya zama planned and organized sunana awol usman abuja market cosmetics eto tsakani da allah haraji kan tabbas muna biyan haraji amma kuma tsakani da allah mu harajin da muke biya ba maganin amfanin shi dalili fa dalili saboda yanayin rayuwa za ka ga ga hanya ba aiki ga makarantu ba aiki yanzu hatta ruwan ma sha a garin ma jos ya mana wahala tsakani da Allah don area da nake na area rukos ne da kullu ruwa 24 hours kan muna samu tsakani da Allah amma yanzu rabon mu da ruwa sai a yi sati biyu wani lokaci wata ma ba a samu ruwan sha ba. Kake ganin kamar gwamnati ya kamata ta yi da waɗannan kuɗaɗe saboda al'umma da suke bayarwa su gamsu cewa e ana amfani da waɗannan kuɗaɗe. Eh to alhamdulillah ya kamata tsakani da Allah harajin da muke biya a ce makarantu an samu sauki na biyu asibiti sai ka je asibiti babu kayayyaki da ya kamata a ce an karɓi feshin sai ki samu wani ma kafin ma eh, a karɓi um, mara lafiya zai iya yiwuwa ma wani ma ya kai gaggara tsakanin Allah. Kasuwanni da ke karkara na daga cikin manyan wurare da gwamnati ke samun kuɗaɗen shiga. Mr. Wajal Mantu daga karamar hukumar Bokos a jihar Filato ya ce suna da kasuwanni da ke janyo mutane daga makotan kasashen Afirka don haka gwamnati na samun kuɗin shiga sai dai akwai gyara kan yadda ake kula da kasuwar. Kamar kasuwan mai katako da kasuwan Bokos a karamar hukumar bokos ake samun mutane suna zuwa har daga kasan waje ake samun mutane daga chadi niger benin republic wani lokaci kaya har yana kai kamaru daga nan kamar su dankali masara kuma ana samun kayan gwari kuma ba karamin haraji ake samu a cikin kasuwannin mu don dabbobi ma ana sayarwa amma wani babban damuwan da ake da shawarin shine kauyukan da kayan suke zuwa so akwai damomin hanya ita kasuwan kanta akwai damuwa don cikin wayannan kasuwannin da girma wani kasuwan ma daga ya ka kimanta ka ce mutum dubu ishirin suna iya zuwa kasuwan nan amma a cikin zuwan da suna zuwa ba ki samu akwai mawanka ba ba wurin ba haya da mutum ma ya gama kasuwa kamar da damina yanzu din mun shiga damina zai ki ga mutum ya kwabu sai rasa wurin da zai je ya dan wanke jikin shi kuma zai ki ga mutane su yi noma a je ana ba haya cikin gona so wannan abun kuma ya zama babban kalubale ne ga Mutane da kasuwan yana cikin kauyensu ba hayan da ake a wajen nan zai ga cututtuka suna zuwa daban-daban don da hali gwamnati ba gwamnati ba wannan harkar ma zai zama wani hanyar neman kuɗi ne don yanzu nan kaje kai wurin ba haya mutu ya shiga ya biya zaka samu kuɗi kayan wanka mutu ya je ya shiga ya biya zaka samu kuɗi so ba dole sau gwamnati ba wayan shawara wayan abubuwan ba gwamnati ne kawai ba so idan gwamnati ta ɗauki wani wuri kai maka doki wani wuri tunda za a iya samu kuɗi amma ba wai muna ce gwamnati ta cire hannunta daga abun da ya kamata ta yi ba nan gwamnati za ta yi yana da kyau daga ƙarshen shugaban hukumar tattara kuɗin shiga a jihar plateau mr dashi arlat ya buƙaci jama'a su rika biyan haraji don samun ababen more rayuwa ko da ko ya san cewa biyan haraji ba punishment ba abu ne wanda idan ka yi kuma har ka yi ka samu receipt naka zaka remaining with eh, free you will be very free cewa ai na biya haraji kuma na contributing to abinda is trust ta gina al'umma dai na fatar ganin sabbin sauye-sauye na ci gaba da zai ba su kwarin gwiwan biyan haraji don shan romon demokuraɗiyya zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria an kashe ki zainab babaji Masu sauraro kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan wakar. Na fara shaye-shaye. shan shiga gari hey tunanai na duka ne gobe gobe na mutu yan waye na musulmai koye ibada kabari akwai zafi musa hankali hey kabari akwai zafi Madalla. Yanzu agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe uku da minti ashirin da uku na safiya. Da wato karfe takwas da minti ashirin da uku agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe bakwai da minti ashirin da uku agogon Ghana da GMT. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na gaba. makonni uku kenan da suka gabata gwamnatin japan ta ayyana aniyarta na zuba zuzurutun kuɗi dalar amurka biliyan 2.9 a harkar bola jari a najeriya da zumar haɓaka ayyukan jari bola. ta kuma ayyana ma'aikatar muhalli ta Najeriya babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma jihar Legas a cikin waɗanda za su fara samun tagomashin waɗannan kuɗaɗe. Dalilin da ya sa na tuntuɓi ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka sai ya ce. Wannan abu bai zama sabo ba a tsari na zamantakewa yanzu musamman da ake a cikin duniya baki daya cewar wata ƙasa ta zo ta ɗauki nauyin wata ƙasa a wani bangare na tattalin arziki musamman idan kika ɗauka najeriya a dimbin arziki da allah ya mana na al'umma yana daga cikin wannan abin da yake jawo hankalin ƙasashen da suka ci gaba domin su zo su saka hannun jarin su a ƙasar nan domin idan kika duba wannan bangare na harka ta shara a ce wata ƙasa ta zo za ta zuba ɗimbin dukiya irin wannan keken san ba a banza ba kuma muna sanar da cewar ita shara da ike rai gare ta inda kullum muke rayuwa muna numfashi ita ma haka take samuwa so sun kalla musamman kalla suka duba Legas da Abuja guri ne wanda akwai ɗimbin mazauna a cikin biranen nan guda biyu wanda in dai aikin da za su yi za su samu riba kuma wannan abin sun daɗe suna yi na tuna a dubu biyu da sha tara sai da suka zo Najeriya najeriya suka turo wani kamfani jaika suka zo suka yi bincike akan duk kowane bangare na shi muhalli shi kuma profesa muhammad abajimi na jami'ar maiduguri a wata hirar da na yi da shi ya shaida min yadda harkar bola zari zai iya zama hanyar arziki da samar da ayyukan yi a najeriya wuraren da aka ci gaba ya zama kuɗi ne masu shara roba su ledadiwa da ana zuwa a narkar a yi wasu abubuwa da yawa da shi masu amfani wajajen su kano kaduna mata ke tsinewa su zo su narkar da shi su yayyanka guntu guntu suna sayarwa amma kuma babban matsala wata shine rashin ilimi da kyanta ya kamata gwamnati tunda al'umma sun gano amfanin robobi da su leda suna iya yin sarrafa su da kansu ya kamata a kara musu ilimi a kara musu fahimta yanda zai zo ya zama babba har ya kasance kaman su ledodi da robobi ma babu ma ba za ka ma gan su a layi ba alal misali kamar ana dan ba da wani tallafi a ce in ka ka kilo daya za a iya saye shi ko naira dari nan ba da dadewa ba za ka ga dukka titina ba za sake ganin su leda ko roba a jefe ba an ina ga wannan kuma zai yi tasiri sosai na daya ya rage dotti-dotti da ake gani a muhalli gurbatan muhalli ta kanta da illa kuma da zai jawo kan al'umma da kuma illa da zai jawo kan dabbobi da da muhalli kanta inda ake noma a yi noma shi zai hana tashin albarkatun gona da sauransu kin ga an dan rage to ina ga a nan dole a bukaci shi gwamnati din ta hada kai da kungiyoyi da suke cikin al'umma sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako tara da mu a cikin wani shirin a makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma yi raya mu inda za mu ji ta bakin hukumar da ke samarwa da kuma tabbatar da kiyaye dokokin lafiyar muhalli ta Najeriya wato Nasiriya yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Madalla. wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaicen mutane akalla 130 sun mutu a ƙasar Rwanda sanadiyar shekaruwa kamar da bakin ƙwarya da aka yi da kuma ambaliyar da ta biyo baya a cewar jami'ai jiya Alhamis tuni dai ƙasar ta fara bisu na jam'i ga mamatan akasari a lardunan da ke arewaci da kuma yammacin ƙasar. yayin sujjadar bisan wadda ta game da kuka da kalamai iri-iri daga 'yan uwa mamatan an binne gawarwaki goma sha hudu a wani wuri mai tazarar kilomita sha biyar daga garin rububu na yammacin rwanda ministan tsaron isra'ila jiya alhamis ya ce ta yiwu iran ta mallaki isassun uranium da aka iza waɗanda za a iya yin makamin nukiliya har kamar biyar da su sannan ya gargaɗi ga irin cewa muddin ta iza uranium zuwa matakin haɗin makamai tufa fa a yankin a ta bakinsa zai kama da wuta masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai producer mu solomon abu da ma injiniyan mu na yanzu charleston ni aisha mu'azu nake cewa ma'asalam.